ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور waccan bushara mai girma ita ce busharar da Allah yake yi wa bayansa ta hannun manzonsa ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzaninsa kuma suka yi ayyuka na gari ya kai wannan manzo kace, ni bana neman wani lada ko sakamako akan isar da sako sai sakamako ɗaya wanda amfaninsa gare ku zai koma shine ku so ni saboda kusanci na a gare ku duk wanda ya aikata kyakkyawa to za mu ninka masa ladansa lada ɗaya zuwa goma haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne ga zunubban wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai yabawa ne ga ayyukansa na gari wanda suke aikata su don neman yardar Allah